تسجيل قبائل الأوس الذي اهتز عرش الله تعالى لموته دام تاشتاكا دمالا يباد اهتزاز العرش لموته اهتزاز العرش لموته جزيزا الأرش الله تعالى يسوه درسوه سعد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لو كتندا يرسوه النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد العبار شيوا اهتز عرش الله لموته العرش ألا يا جرجزة سبو درس والسعد دام جيوة إرن جرجزة يجي ما ليتي اهتزاز العرش لموته جرجزة العرش ألا تعالى سبو درس والسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ما ليتي أي منقبة أعظم من هذه المنقبة wace daraja ce ta fi wannan darajar? akwai darajar da ta fi wannan wa ayyu wisalin arfa'u min hadha sannan wani kambi ne ya fi wannan kambin daraja wisam shine kambi da ake badawa eh, a matsayin ai asalin kambi ana bada shi ne ga idan an yi dambe wanda ya kaye sai a bashi sai ya zama wisam abinda ake badawa irin waɗannan allunan da ake badawa na girmama mutum sai za ki ci musu alwisa to wani irin kambi ne ya fi wannan kambin daraja Abdul ya mutu fil ardi bawa ya mutu a ban kasa amma yahtazzu lahu al-arshu wa farhan bi zobe. amma sai al'arshi ya girgiza ضغبا سبود كدوة وفرحا دفرن تكي بقدومه سبود فرن سبود زوانسا وتزيد وجن الله تعالى سبود هكا الأرش الله سبحانه وتعالى يجرجز سبود فرن تكي إذا أنت الطرف lafazi ne da laraba suke amfani da shi abinda zai sa mutum zuciya shi ta kaɗu shi na kice masa attara waƙe na sa mutum ya yi in aka yabi mutum zai iya samun tsahar idan aka ba mutum wani labari mai ban tsoro zai iya sa shi tsara shi ne wani mawaki yake cewa ma tsarabi lamma ra'aituka bid'atan laqad jittu laqad kuntu arju an araka fa asrab wa ma tsarabi lamma ra'aituka bid'atan laqad kuntu arju an araka fa asrab ma baradi ya ce kai, ai kaɗuwata, lamma ra'aitu ka lokacin da na ganka a tashin farko. To kad kuntu da dama ina fatan an araka in na ganka fa asrabu fi in kadu. To kaga wa farhan saboda kaduwa kaduwa na farin ciki na sa mutum ya kadu eh sannan damuwa na sa mutum ya haɗu to wannan na yi amfani da wannan lafazin na abdarab a matsayin farin ciki shi yasa sai ya tsara da wa farhan bi qudunihi saboda zuwan na sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu al'arshin Allah ya girgiza an samu wasu daga cikin bawa'is waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci waɗanda suke gwada abubuwa da hankulansu kuma gwada wadda su duk abin da ya kasance ya saba ma hankalinsu ko ya fi ƙarfin hankalinsu sai su ƙaryata shi ƙa'ida ce ɗaya shari'ar musulunci tana da abin da ya wuce hankalin ɗan adam amma ba ta da abin da yake saba ma hankalin ɗan adam ku fahimci wannan ƙa'ida shari'a za ta iya zuwa da abin da ya wuce ƙarfin kwakwalwar ɗan adam shi yasa ya Allah yake ya aiko annabawa amma babu wani abin da annabawa suka zo da shi wanda ya saba ma hankali saba ma hankali da ban wuce hankali da ba kwakwalwarka ba za ta iya ɗauka ba amma babu abin da za a ce ya saba ma kwakwalwarka a kwakwalwarka ce ba za ta iya ɗauka ba mun fahimta misali sai aka ce hulan nan ba za ta iya shiga kan mutum ba ba za ta iya shiga kan mutum ba ta fi ƙarfin kanta kenan in aka sa ta saboda ƙanƙantar ta misali shi kan shi ya wuce girman kwakwal ya ya wuce girman hular to kaga ba za a ce ai wannan hular ta saba ma hanka ta saba ma kan shi ba a'a ta fi ƙarfin hankali kwakwalwar da kansa ya wuce wannan hular to shari'ar musulunci na zuwa da abin da ya wuce kwakwalwar dan adam amma babu abin da ya saba ma kwakwalwar dan adam to daga setin da ake son mutum ya sama shine ya san cewa shari'a za ta iya zuwa da wani abin da ya wuce tunaninsa abin da ake bukata a kan a wajensa shine imani ya gazgata jarabawa ce daga Allah sai ya kawo abin da kwakwalwar dan adam ba za ta iya ɗauka ba abin da ake bukata shi kenan sai zuciyarsa ce ta yi imani أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ألا كم يتوى ما يعلم تأويله إلا الله أما والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا ألا أقسم متعني جدابي أقمد أبوون لسوء قسم في سوء وقال وقال أدم هنا المتشابهات في الدين الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه su waɗanda suka zama akwai zai karkata a cikin zukatansu sai su kasance su mutashabihat suke bi mutashabihat suke bi amma ar-rasikhuna fil ilmi sai su ce amanna bihi kullum min indi rabbina al-muhkam wal mutashabih kilahuma min indi rabbina dukkanin su daga Allah suke shi yasa ai sai a ce nu'minu bil mutashabih wa na'malu bil muhkam fa'ila kenan muna imani da mutashabihi amma muhkami shi ake aiki da shi kuma dukkan ahkamin dini muhkamatu mafi yawancin hukunce hukuncen addini din muhkamai ne mutashabihatan kaɗan ne shi yasa qur'ani ya ce hunna ummul kitab huwa alladhi anzala alayka alkitaba ku minhu ayatun muhkamat الآيات المحكمات هن أم الكتاب أما وأخر متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تو احتزاز الأرش الله saboda sa'adu ya rasu ba abu bane da ya saba ma kwakwalwa a'a zai iya wuce kwakwalwar wani dan adam din ikra malin yace ka karanta an jabirin an karbo daga sayyidina jabiru dan abdullah radiyallahu anhu ma qala yace jaa jibril ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam malaiki jibril alaihi salam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala man hadha al-abd as-salih alladhi mata yace wai wane ne wannan bawan nagari da ya rasu kuti lahu abuwabu sama'i an buɗe kofofin sama saboda shi kaga kuma ma Allah mana kuci sai ce ai akwai wanda da la tufattahu lahum abwabus sama'i ko wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alqiyam to shi yana cin alladina tufattahu lahum abwabus sama' wa taharraka lahu al'arshu sannan al'arshi ya girgiza ta sanadiyar mutuwarsa فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله تسمى يفتو فإذا سعد سيغ سعدني يا رسول قال فجلس على قبره من رواية سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يزولا أجيفا قبر سبا يحو كان قبر با الإمام أحمد يقول تولى حديث عند الإمام الحاكم سنة صحيح الإسلام سنة الإمام الذهبي موافق عشي kun san al-Imam az-Zahabi yayi ta'kibi ga al-Imam al-Hakim shi al-Imam al-Hakim littafin sa al-Mustadrak ala littafi ne da ya rubuta shi yana iddia'in cewa hadisan da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim ba su fitar da su a cikin sahihan su ba to su ne ya tattara su ya sa su a cikin littafin sa shi ya sa ya sa musu suna al-Mustadrak ala sahihai to wasu ya dace wasu kuma bai dace ba domin a cikin al-mustadrak ko al-sahihain har mawdu'i akwai to shi ne al-imam zahabi a zamanin sa shi ne sai masa ta'kibi to kuma shehu al-albani shi kuma yana da ta'aliki akan ta'kibin al-imam zahabi shi yasa sai a ce rawahu al-hakim wa sahahahu aw qala ala sharti البخاري أو قال على شرط مسلم أو قال على شرطيهما ولم يخرجاه التي وافقه الذهبي shi kenan أشي وصدقه الألباني wa saddaqahu al-albani kun gane to قال الإمام الذهبي الإمام الذهبي يا فلا تنسي وعلى من نبلاء يلا شرق ولا حديث وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يتي حقيقة حديثي سنزو متواترين daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace innal arsh ihtazza bi mawti sa'in farhan bihi lalle al'arshin Allah ya girgiza saboda rasuwar sa'adu radiyallahu ta'ala anhu sa'ad ibn mu'adh saboda farin ciki cewa ga sa'adu ya bar wannan duniyar mai cike da kwarammiya da tashin hankali da fitintunu ko an haka duniyar nan take جعلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار أقدرك جعلت على كدر أروح لتولى الدنيا اختام غايو على كدر وهذا مرطى شيوة هو مير الجمع قيوة أنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار خيركم كان أسان تتعمل تسامي تصفوا gare gare kamar ruwan sha babu rigingimu babu radadi babu tashin hankali eh, ah, shi ne zai ce shi ne yake ce maka musa kuma ya ce wa mukallifun ayyami zidda fiba'iha kana so ka ce sai ka sa ranaku sun yi abin da Allah bai halicce su a kai ba kullum ka tashi a cikin daɗi filma fil wata jadwata kana so ka tafi kogi kuma ka ɗibo garwashin wuta a cikin koyi kaga la yumkin to haka rayuwa take to dan dan dan mutum ya bar duniyar nan ai yan sama farin ciki ya kamata su ko mutumin kirki ne shi daga cikin yan sama kuwa akwai al'arshin Allah to shine al-Imam az-Zahabi yake cewa hadisai sun zo mutawatirai akan istizazu al-arsh li mauti sa'ad farhan bihi wa thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qala fi kullatin ta'ajjabu min husniha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai sun yi ma sun burgu wasu kaya sun burge su hulla hulla kayan da ake sawa a tunda a sunko an sha faɗi in an ce hulla الثوب المشتمل على الرداء والإزار من شس قسد سما شيني تأتي هلا shi bahaushe sai ce hula sai ya ɗauki ta saman kawai sai ce hula ai hula yake ne mun gane ko sahabbai suka yi mamakin wata waɗannan irin kayan sai manzon su mai ce la manadilu sa'ad ibn mu'adin fil janna khairun min hadhihi wallahi hankacin din sa'ad ibn mu'adin a cikin aljanna yafi wannan alkhairi wannan kayan da kuke ta wani burguwa da su to ku sani manazil jam'u min di al-mindil hankacin in ma ka zo hankacin ba ba dole sai na yadi ba har Kishuwa ana ce masa hankacin ana ce masa kai min dilo eh ko gane ana ce masa min di da ake share majina da shi shine min dilo mun gane asali ai balarabe min dil abin da yake yi shine zai sa irin wannan sai ya fesa masa turare in an dan yi wani abu ko an yi rihi ko ya zo wani wajen da sai ya rika haka sai jin kanshi waye ya haddace wani baiti na shi na imam Shafi'i da ya kawo shi shi mandala a ƙarshe sallar ramma ba kai bane mai haddace Shafi'i ya ibn amani kaga mandala ya ce miskan sai ce wa mandala ko da mun jawo baitin daga farko ba karshe dai ce miskan wa mandala kaga miskan wa mandala mandala ai daga nan aka samo mindilo eh miskan turare ne ko midali ko almisku eh wa kam tibin yafuhu wala ka miskin wa kam tayrin yasiru wala ka bazi ko haka mai waka yace to shine mindi manzon sai ce la manadilu sa'adin sa'ad ibn mu'adh fil jannati khayrun min hadhihi wallahi handkerchief ko tissues da tissue din da sayyiduna sa'ad ibn mu'adh yake share majina da shi a cikin aljanna wallahi wannan alkhairi ku daina wannan takama da waɗannan kayan ba wani ku daina buguwa kai da wannan kayan ba wani abu bane handkerchief din sa na aljanna ya fi wannan daraja kun ga duk wannan falalolin su ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar al-Imam zahabi yana kawo wannan domin ya tabbatar mana da ihtizazu arshillahi ta'ala bi mauti sa'adin farhan bi qala az-zahabi rahimahullah al-Imam zahabi yace ya ci gaba da ta'aliki yace wal arshu khalqun lillahi musakharu ai al'arshi halittar Allah ne musakharun kuma Allah ya saukake shi ai so da kadan ya girgiza ai ba abun ban mamaki bane al'arshi halittar Allah ne al'arshi ba sifar Allah ba ne halitta ce daga cikin halitta ne shi daga cikin halittun Allah ta'ala i e, halitta ne Allah ya halicce shi kuma Allah madaukakin sarki ya daidaita a kansa ba don yana da bukatarsa ba kuma daidaita da tafi cancanta da shi shi ne wani ya taɓa wa mala a baka gudu tambaya ya kafin Allah ya halitta al'arshi yana ina ya ina nan inda yake kafin bayan yana nan inda yake ina nan inda yake to kago wannan as'ila bid'iyya to shi al'arshi halitta Allah ne ai har malamai suna da sabani akan tsakaninsa da kalam wa aka fara halitta amma alqawlur rajih khuliqa al'arshu qabla al-qalam الإمام, الإمام ابن القيم يتي والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الججان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي على الحمدان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان halicci إيه. alƙalam القلم yana da rukunansa yana da ginshikansa sadaka al'arshin Allah ta'ala ya girma القلم to malamai suka ce ya za a haɗa maganganun biyu sai suka ce ya al'arshu laysa min al-mar'iyyat fi duniya. ba ka iya ganin al'arshin Allah a duniya amma alƙalami da sunan alƙalami ai gashi nan kana ganin shi a duniya ko to shine sai suka ce da annabi sallallahu ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al ana nufin fil mar'iyyat fi duniyana. Eh, daga cikin abubuwan da za mu iya gani a duniyar mu amma al'arshin Allah ba mu iya ganin sa تشين الوام الزعب والعرش خلق لله نتخه أي العرش هلتر ألا نيشي كما ألا يتوق كيشي إذا شاء أن يهتز اهتج اهتز بمشيئة الله إذا ألا يقدام أتكين إيكون صدق ودغة صدقا من دامنت في ألا سبحانه وتعالى يتاشي جرجزة وجعل فيه شؤورا لحب سعد كما ألا مدوك شنسركي سامتجي لحب سعد نسا سعد halitta Allah ne shi al'arshi sadaka Allah madaukakin zaki na da ikon da zai sa al'arshi ya girgiza kuma ya farin ciki ya so ta azu kama da Allah ta'ala shu'uran fi jabal uhud kamar yadda Allah ya sanya ma dutsen uhud ji bi hubbihin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam dutsen uhud yazo yana kan annabi sallallahu alaihi wa sallam an dawo yakin tabuka sai manzon da sama ya fara hango tun daga nesa kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito tun daga nesa sai ya hango dutsen Uhud sai manzon sallama ya ya fuskar sa kai. fa badat asarib wacce sai ce hada jabal Uhud shi ga Uhud mun kawo da Uhud can muna hangen sa shi jabalun yuhibbuna wa nuhibbu shi dutse ne na san mu muna san shi to ka gani Allah ya sanya dutse ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dutse ba kawai da sauran wasu halittu to dan Allah madaukakin sarki ya sa a cikin karamar Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu al'arshin sa ya girgiza saboda farin cikin sa ba wani bakon abu bane a cikin al'amarin Allah ta'ala wa qala ta'ala kuma Allah ya faɗi a hakkin Annabi Dawud yace ya jibalu awbibi ma'ahu ya jibalu ya kudu wasu awwidi ma'ahu ku rika tuba tare da annabi Dawud in annabi Dawud yana tuba kuma ku tuba ai innahu awwab ko ni'mal abdu innahu awwab shi annabi Dawud alayhi salam awwab ne eh kuma shi nawwab ne fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana eh shi munibi ne to kaga duk wannan yana nuna maka a cikin kudura Allah da mashi'arsa wannan ba bakon abu bane ta jibalu awwibi ma'ahu Allah ya ba duwatsu umarni yace ya jibalu ya ku duwatsu awwibi ma'ahu sai aka mai da su abu daya ba a ce ya jibalu na ma'ahu ba sai aka mai da su a matsayin kamar mace ɗaya ce sai awwibi ma'ahu to in ka ce wa tsaira والطير ne ko wasayihu a ayat awzibi ma'ahu ya ka ce min wasayira ko wasayihu wasayihu ayyuhu awzibi ma'ahu wasayira wa alanna lahu alhadida to me yasa aka ce wasayiha masu na me ayar baya kafin wannan ya ji balu awuzi ma ina ji kai alaran momi sun yi lalko eh isbir ala ma yaquluna واذكر inna sakharna Allah shi ga mutane Allah shirya wata sura koma ku mu ba muke magana a kai fa muna magana akan suwatu saba'in ne ba suwatu fat ba ku kawo ta sai kun kawo ta ba ka ba saya haka nan Duk ka ɗauka. Hmm? Wani ƙad'atai na Dawuda منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون يا سام غندرة to me والطيرة يا جبال wa معه والطيرة ما موقعه الطيرة النهوي إيه مين الطيرة ما أقول ها ماذا قلت وهو المئية مفعول ميكينا إيه مفعول ما أقول كذا مهوه ما أقول تو مفعول ما أقولي إيه؟ <laughs> وهذا حق ما نيتي وانا نقل سياسي نجال الإمام الزهدي رحمه الله وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود أما أتكم أتكم أتكم صحيح البخاري يازو مقال سيدنا عبد الله بن مسعود يتي كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل والله من أجل تسبيح أبنشي كما abincin nan yana tasbihi muna jin tasbihi abinci ana cin sa yana tasbihi wa hadha babun wasi'un sabiluhu al-iman al-imam az-zahabi yace wannan bazi ne wanda yake ne yalwa sabilul iman hanyar da ake son ka bi kawai kai imani ka yadda Allah na da irin waɗannan abubuwan mu'jizai ne mu'jizat ne da karamat da Allah madaukakin sarki yake ba wasu daga cikin bayansa ya fifita su akan wasu bari mu karanta wannan al mala'ikatu fi janazati sa'ad mala'iku a game da a lokacin جنائز سعد بن معاذ رضي الله عنه سبحان الله ما أعلى ما أعلى قدر الإنسان ما الذي سبحان الله سلكي يا تبت ما ألا ما أعلى قدر الإنسان أبو ما ماك يثبت جمد درجة أن أدم عندما يعرف ربه لوكس لوكة لسوء بنجدرسا إنك سوء بنجدرسا wallahi Allah ya baka daraja ma ahlahu ba abin da ya kai kai mamaki ya tabbata a game da daraja ta kyalli da dan adam zai zama yana da ita wa ma aghlahu mamaki ya tabbata game da tsadar dan adam a wurin Allah subhanahu wataala amma duka fa sharadin idza arafa rabbahu in ya san ubangijinsa kaga kafiri bai da waɗannan darajojin إن وفود الرحمن تتلذذ عليه عند موته جمعون ألا سبحانه وتعالى وفود جمع وفدي. سنا زوا سسوكاء لوكة عندما تنزي موت إذن ياتن ألا مذوكة تركي إما ليتف حجة لألا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة للي وأن دسكا إن الذين قالوا ربنا الله دك دسكا سكا أبنجد مشيني ألا سكي توحيدي سكي تجريد التوحيد سكا حقق توحيدي لألا ثم استقاموا sannan suka samu استقامة عكيدة با ba ذوباني با zaubani باب غوغان babu rauhan a tare da su ba su karkata ba ba تتنزل عليهم الملائكة ملائكة ذات تسوكا تتنزل ذات تسوكا عليهم الملائكة ملائكة كن سوكا للا تسؤال لا تخافوا كف جزوه ولا تحزنوا كف شقد أبوه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كم بشارع تتبت أغريك ألوك أغمد الجنة أكيمك القوى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة mu ne waliyanku a duniya kuma mu ne waliyanku a lahira malaman tafsiri suka ce lokacin da mutum zai rasu mala'iku suke sauka idan mutum mutumin kirki ne wa hahiya tataqaddamu janazata sa'd ga sunan mala'iku suna fuskanto suna zuwa a game da su halarci jana'izar sayyiduna sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu wa tamshi hawlaha kuma suna tafiya a gefen wannan gawar fi mawkibin mahizin a cikin wani maukibi a cikin wata jama'a mahizin ko ka ce a tawaga mahizin wacce ta zama mai kwarjini ya ajizul qadamu an wasfihi wanda alqalami ba zai iya siffanta yadda mala'ikun suka zo ba an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna abdullah dan umar radiyallahu ta'ala anhu ma yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace هذا العبد الصالح الذي تحقق له العرش wannan shine bawan Allah na gari wanda al'arshin Allah ya girgiza saboda shi wa futihat abwabus sama'i sannan kuma aka bude ƙofofin sama ta sanadiyyarsa wa shahidahu na alfan min mala'ika sannan mala'iku dubu saba'in suka halarci jana'izarsa lam yanzilu ila al qabla dalika waɗannan mala'ikun Allah bai taɓa saukar da su a ban kasa ba kafin wannan jana'izar sayyidina sa'ad bin mu'az radiyallahu anhu laqad dumma damma thumma ufrija anhu haqiqa ya ji matsa ta mutuwa a tashin farko thumma ufrija anhu daga nan kuma sai aka aka daga nan bai sake shiga cikin wata damuwa ba tun da ya rasu yani sa'adan aka ce ana nufin sayyidina sa'ad radiyallahu ta'ala anhu malam zai zo mana bayani wannan kan wannan bamma din me ake nufi da ita abin da ake nufi da ita kafin mu zo domin lokacin me za mu tsaya a nan Bamma, ana nufin abinda mutum zai ji na mutuwa ai kowa sai ya ɗanɗana azabar mutuwa ko manzon su sama da kansa sai da faɗa yana cewa ala inna lil mauti la sakaratin lallai mutuwa tana da wasu abubuwa da take kawo ma mutum wanda sun yi kama da maye shi yasa dan adam dole sai yayi eh, shi yasa da Allah ya tashi ce kullu nafsin za'iqatul maut za'iqa kowane rai shi ya ɗanɗana mutuwa zauk sai ya dandana dandano kuwa zai iya zama mai daɗi zai iya zama mai ɗaci amma dai ɗanɗana sai an ɗanɗana za'iqatul maut sai mutum ya kuma ala inna lil mauti la sakarati Allah ka mana mai sauki Allah sa mu cika da imani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad Mm. wannan tsohon canfi ne <coughs> tsohon canfi ne suke da shi suke cewa ƙa'ida ita ce duk ranar da wani mutum mutumin kirki ya mutu ko wani babban mutum sai ka ga rana ta yi zazzabi ba zazzabi ake cewa ta yi ba ko wata ya yi zazzabi canfi ne da ake da shi canfi shi ne sai manzan Allah sassa ya ce ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kusufi saboda wani abu don wani ya mutu ko don an haifi wani ba alaka kaga nan mazan su mai na son ya kora wancan tsohon camfin ne shi kuma wannan karama ce makhsusa bi sa'adi ta faru kuma manzon da sama da kansa ya faɗa to da kaga ba cin karo tsakanin khusufu shamsi da kusufin kamar da aka kore da kuma istizazul arshi li mawti sa'adin ba su da alaka da juna eh, kuma al'arshi ai ba ganin shi aka yi ba wa zai ba da labarin ya ce ihtazza da li mawti sa'adin ko li mawti ahadin Eh? kaga labudda min wahayi to amma kusufu shamsi ala yaraha ala yarahu kullu wahidin min an-nas in kana za ainin yuqallibuha kaga kullun yara amma imtizazul arshi labudda lahu min wahayi saboda al-arshu la yura ba a ganin al'arshi to in aka ce al'arshi ya girgiza saboda mutuwar sa'ad wa zai iya bada wannan labarin dole sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko amma rana kusufu shamsi kisfewar rana ko kisfewar wata fa ka kowa na gani kuma wani abu ne da ke karrahuwa ina jin kwanan nan yau wata nawa kenan da aka yi duk da dai alkusuful juz'i ne wasu ma ba su san an yi ba to waye mutu <laughs> daga ba su da alaka tambaya ce mai kyau shi wanda nasi ya tabbata a kansa in nasi ya tabbata a kan abu to shi kenan sai ka faɗa yanzu kawai shi kenan sai ga dutsen ku faina ya fashi ko kuma yana rawa to waye zai ba da labarin cewa ya yi rawa ne ko ya fushi saboda mutuwar wani <laughs> a babu da karama da mu'jiza musamman yin wannan to sai ka kawo nasi sai ka kawo nasi amma kawai wasu abubuwa su faru a cikin abubuwan da Allah ya halitta to sai dai a ce izina ce gare mu mu ɗauka cewa Allah na iya jarraba waɗannan halittun nasa don mu gani a ƙarƙashin wafi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidun ji mai hikima ko shi kenan amma ka ce saboda wani ne ka allala shi la budda laka min nafsi sai ka kawo nafsi kamar yadda na sa'adu ya tabbata kamar yadda jabal udin ya ce manzal sami ne yana son su dutse na soyayya to mu kuma yanzu ne zai ce haza kufaina haza jabal faina jabal na wani hibbu. wa zai ce haka ko kuma haza jabal majarkaci jabal na wani hibbu. waye zai baka da wannan labarin kaga babu wanda ke yana buƙatar wahayi mun gane ai to ka alakanta irin waɗannan abubuwan in an ga yanayinsu ya canza da alakanta shi da wani mutum ke bantacce ko a ce karaman wani ce suna buƙatar nasi suna buƙatar nasi suna buƙatar dalili idan babu dalili shi ke mun fahimta ai sannan kuma akwai wasu abubuwan da a kimiyyance ba ma mu'jiza ba ma karama ba ce a kimiyyance bincike ya tabbatar da haka na taɓa ba da labari na ce na mun je nasarawa muka je a wai local government akwai wani waje da suke taruwa ruwan zafi ko da yaushe ruwan waje ruwan zafi ne daga ƙasa yake bugowa to kana zuwa ka je ka samu geologist sai su maka bayani su ce maka ga dalilin da ke faruwa a ƙarƙashin ƙasa ƙila haɗuwar wasu duwatsu ne guda biyu suke gogar juna haka Allah ya halicce su to sakamakon wannan gogar junan da suka rika yi sai zama kamar tafasa ruwan suke yi ko kuma dafa shi suke yi sai ya rika fitowa a matsayin mai zafi to amma mu sai a mai da wannan ruwan wani ruwa ne na ruwa ne mai karama yanzu a Nijar nan suna da wani ruwan da suke ce mishi ruwan fadak akan kwashi mutane akwai wani mutumi tun da je a rediyo ana faɗin shi ba laifi ba ne wani ne saddaunan matasan arewa ne ko wani ne wani kashash musa da shash yakan kwashe mutane su tafi duk shekara a je Nijar wai wanda ruwa ne ruwa ne mai albarka waye ba shi wannan albarka a Nijar wai ruwan yake ba ai na jin ba wani annabin da Allah ya taɓa aikowa daga Nijar ni dai ban sani ba. to kaga yin wannan duk ne wasu sun cewa annabi lukmani baki ne to ko daga najeriya ta oho to duk yin waɗannan abubuwan suna buƙatar dalili da zai tabbatar da cewa wani abu ne ke bantacce kuma ana nan ana bincike a ilimi ta daga ilimi ya tabbatar da shi yanzu misali da volcanoes baraki da ake samu na wasu duwatsu su rika aman wuta mutanen da suna da canfe-canfe game da su amma yanzu ya tabbatar da me yake faruwa ai ta ake samun eh, barahin a cikin a cikin duwatsu volcanoes su rika fitar da wuta suna aman wuta mun ga wannan ba wani abu bane ba ku mun fahimta ai wallahu a'lam ko wani ya sallam na'am ita wacce tawa ai shi ne ai ai shi ne ai magana da muke yi ai rana ce ce kususi sai aka ce ai ma in khasafat shamsu li mauti ibrahim kuma dama ana da wannan camfin sai mun san me kora wancan camfin yace ba haka bane cewar rana ba ta da alaka da wani abu sai mun san ya allala sai yace walakin yukhawwifu Allahu bihima ibadahu Allah yana tsoratar da bayinsa ne da kisfewar rana ko kisfewar wata sannan kuma sai aka samu sababin ilimi tabi'i wannan sababin shar'i ne babu cin karo tsakanin sai aka samu sababin eh, abin nan tabi'i ilimi har ma an san lokacin da rana take kisfewa an san lokacin da wata ke kisfewa a ilmanta a cikin ilimin falaki rana ba ta kisfewa sai a ƙarshen wata ƙarshen wata a ilimin falaki ku zai iya yiwuwa wata ya kare ran ashirin da takwas ga wata su a ilimin falaki ana haihuwar wata sabon wata a ran ashirin da takwas ga wata amma ya a gan shi da ido zai iya yiwuwa ba zai bayyana a lokacin ba ba zai bayyana a lokacin ba amma su a wajen su an haifa dan ka san su cewa suke an haife shi haihuwar wata ake haka suke cewa an yi ilajinsa. to kaga wannan kenan sannan shi shi ita kuma kisfewar wata ba ta afkuwa wannan kisfewar sai a tsakiyar wata lokacin da wata ya cike ya batse ya zama badar sha hudu sha biyar sha shida to a lokacin ake samun khusuful kama khusuful shamsi ko fi akhir shahari kuma kuji ka fara lissafa ka je to kai wannan sababun ilmiyun tabi'iyyun ne masu sayantis a ƙarƙashin ilimin astronomy za su gano shi sa shekul islam ta yi a cikin majmu'ul fata ce ba babban abu ne. ya ce dan wani ya zo ya ce wannan shekarar za a yi kiskewar rana ran watan kaza ga watan kaza ga ma mun totar da za a samu usufu ce, wannan ba wani abu ne ba ko ga mutumin da ya zo mai bincike idan ka karanta wannan kaulin na shekul islam taimiyya ina jin a cikin juz'in sana'a. ko ashirin da ne tsakanin ashirin da ashirin da a cikin majmu'ul fatawa yana bayani sai ka ta kaman yana bayani ne a yau da muke rayuwa To kaga wannan tabbataccen abu ne amma wani abu da za a zuwa ta Allah shi da karama wannan fa karama ake magana akai ko mu'jiza to kana buƙatar nasi da zai tabbatar da haka mun fahimci abin nan amma zai yi wa mutum ya zama yana da karama ta aiki bata bata zama ta ta'allaku da da waɗannan abubuwan halitta ga Allah ba ko kuma wani abu da aka ba da labarin ba zai iya faruwa ba ke keɓantaccen abu ne amma dan magana mutum za ta karama mutum za ta iya bayyana ta baki sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ai karama ta tana bayyana ne a baki ko ai shi yasa ake cewa al-mulham al al-mulham al wanda ake masa ilhama kuma Allah na sanar da shi wasu abubuwa sai ya magana sai ta tabbata karamar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an ta tabbata ya tabbatar da cewa zai haifu dan da wanda ya bari a ciki to za a haifar masa ya mace kaga wannan duk tabbataccen abu ne to amma wanda za a zuwa ce wai dutse ya yi kaza kaza kana zuwa zai ga wani yanzu anan ba haka suka zo su kafa mana wani dandalin shirka ba a nan dutsen madarka ce me ko aka ce an gani a wajen shekaru wasu za ku iya tunowa ko eh da wata rijiya da waye da waye da waye da waye aka zo aka fara ina ji ko shekaru nawa ne aka samu wasu matasa da daddare suka je duk suka babballa dutse suka suka affasa dutsen suka tashi da zafi aka yi ta tsitse ne musu mu muna ta sa musu albarka to sun taimaki al'umma sun tsira sun tsamo al'umma daga shirka an ji ana ta yin abubuwa fa a wajen fa an ji za a koma bautar tsambirbira to Allah shirye ta mun kaga mun gane wannan matsalar ai alaƙar ta wannan to bismillahir rahmanir rahim al-imam al-qayyim yace yana mana bayani akan waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta a matsayin jarabawa ga mu yan adam kuma suna mana tasiri kuma Allah madaukakin sarki ya halitta mana annafsul amara bi su'i sannan ya halitta mana annafsul mutla'inna to shine sai ya ce waja'ala lahu muqabil al-hawa al-hamil al lahu ala ta'ati ash-shaytan wal nafsi الحامل nuran wa طاعة wa aqla a gefe guda kuma sai Allah سي ألا ya sanya ba dan adam abin da zai kishiyantar masa son zuciya wanda son zuciya shi ke ɗaukar zuwa ga yi ma shaidan biyayya ai son zuciya shi ne ke sa mutum ya je ya bi shaidan ya bauta ma shaidan ko ya yi ma shaidan biyayya amara ammara bi da wannan amara da kuma bin da yake maransa wanda yake umartarsa da sako Allah ya sanya masa a makwafin wannan ko a kishiyar wannan nuran ya sanya masa wani haske eh أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه كاجا هذا كاجا نورا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ألا يا سن يا باك ولا حسين حسكا نشيني حسكا إيماني wa basira sannan Allah madaukaki yake sa maka basira basira a zuciya take wa aqlan sannan Allah ya baka kwakwalwa hankali ya rudduhu anil sahabi ma al hawa wanda waɗannan dukkanin su su suke jawo mutum kada ya son zuciyarsa Allah ya baka haske na addini imani Allah ya baka basira da ilimi da kake take cikin zuciyarka ilimin da ke cikin zuciyarka wanda ka koya sannan wa aqlan Allah ya baka hankali a matsayin ma'auni wanda zaka auna abu mai kyau da abu mara kyau wa kullama arada an yazhaba ma al-hawa duk lokacin da dan adam ya nufin ya tafi tare da son zuciyarsa nadahu al-aqlu wal basira wal nur shi hankalinsa da basirarsa da wannan hassan sai su kira su ce al-hadara al-hadara ta taka tsantsan yi taka tsantsan ka shedinka ka ji son zuciya fa innal mahalika domin abubuwa na halaka wal matalifa da abubuwan da ke jawo ta lalabiya bai ne dai ka suna nan a gabanka hankali da haske na imani da ilimi da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam su suke kishiyantar san zuciya su suke kishiyanta annabsul ammara bisu'i su suke kishiyanta shi'an da al to kaga ashe mutumin da bai kasance ala basira ba bai kasance lahu aqlun yazinu bihi al-ashya'a ba wanda zai rika auna abubuwa da shi sannan Allah madaukakin sarki bai bashi hankali ba to ashe kullun shine zai rika bin san zuciya ka kalli wani abu idan mutum ya zama bai da waɗannan uku to duk shekarunsa sai ga ba su da tasiri amma in Allah ya ba mutum waɗannan abubuwan guda uku shi ya zama a kan ƙananan shekarun da sai ga ya aiwatar da abubuwan da 'yan shekarun da suka danka shi so da ninkin ba ninkin ba za su iya aiwatarwa ba tunaninsu ba iri ɗaya ba Allah ya ba shi akali ya ba shi nuhu sannan ya ba shi basiratul ilmi sai ya rika aikata abubuwan da masu shekaru da ba su da waɗannan abubuwan guda uku ba za su iya yi ba sannan Allah ya tseratar da shi daga fadawa cikin abubuwan da waɗanda suka fi shekaru suka fada suke aikatawa yasa ai da manzon da ya tashi lissafa cewa ga wanda za a girmamawa sai ya siffanta shi da musulunci yace inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bi shaybatil muslim sannan manzon sama yace shaybatul muslimi nuhun min Allah kun kurar da ka ga musulmi na da ita to haske ne daga Allah kaga mummuni aka ce sannan ijlala bi shaybatil muslim daga cikin girmama Allah akwai girmama wa mutumin da ya furfura kuma musulmi ne dukki da musulunci kaga wannan tasirin waɗannan abubuwan ce wa anta sayyidul haramiyya kuma ka sani cewa za su ce maka wa anta sayyidul haramiyya kai abun farauta ne na alharamiyya na mutanen da suke komai aikatawa suke na haram in an ce alharamiyya unsa ce ta alharami idan suka ce alharami shine mutumin da ke aikata sabo kuma yake gayyata zuwa ga sabon kamar yadda a lugar zamani ya suke shi al'ibahi in sun ce al'ibahi shine wanda shi komai a wajen sahalar. ya zo a titi ya runguma wata suna tafiya ya zauna kusa da mace duk abin da Allah ya haramta shi ya halalta ma kansa sai su ce masa al-ibahi aikin su sai su ce al-ibahiyya sannan mace su ce masa al-ibahiyya to haka shi ma al-harami al-haramiyya wanda ke aikata duk abin da Allah ya haramta to kai dan farautar su ne ba kuma kai hankali ba wa qutta'is tariqi sannan kuma yan fashi masu yanke hanya su ma suna nan kai in baka yi wasa ba zaka zama farautar su in shirta khalfa hada dalili idan kai tafiya akan a gefen wannan alama addalil malamai suka ce addalil dalil a lugar larabci yana da ma'anoni biyu addalil ko dai al ko al-ishara da ake sa su a titina ana ce musu ajali sannan irin za a yi wa'azi sai a da yan agaji su tsaya a titi su rika nuna ma mutane hanyar da za su bi su ma ana ce musu ajali kaga ai nan agaji almushihu ne amma signboard fa ishara ne kaga ya ana da ishara tariq ko akwai akwai akwai barangwal alaman ne akwai danja akwai damuwa akwai zebra Hmm? zebra zanen zebra a titi hmm? to in aka yi haka kuma akwai yuton ko sannan kuma akwai yara zan sa yara ga sunan guda biyu Sai ya rike ma daya abin nan da jaka ana nufin me yara na tsallakawa sannan akwai tumakai akwai na bisashi shanu ana nufin lazi ne wajen akwai lazi a wajen dabbobi suna wucewa yawwa to duk waɗannan ana ce musu dalil to shi ne nan ma da ke cewa da basira da hankali da hasken nan suna nan zai tsaya in ka zo wucewa zai ce maka mai hankali in ba haka ba akwai yan fashi a hanya yan fashin nan su ne waɗancan da ya lissafa maka kaga annasul amma ga su idan alhawa da ashaytanu suna nan فهو يطيع الناصحة مرة wanda zubin Allah ya jarrabu dan adam sai ya bi wanda ya masa nasiha ya masa biyayya fayubayyana lahu rushdahu wa nushahu sai wannan mai nasihar ya masa ya nuna masa shari'ar sa da nasihar sa sai ya aiki da shi wa yamshi khalfa dalilin hawa marratan wani lokacin kuma sai ya bi bayan alamar san zuciya fa yaqtau dari ka ce sun zuciya ya yanke masa hanyar sai masa fashi wa yu'khadhu maluhu kuma a kwace masa dukiyarsa wa yuslabu fiyaruhu kuma a kwace masa tufafin sai zauna tsirara fa yaqulu fa yaqulu tura min aina ataita shikenan to shi wannan mai maka nasihar zai rika ce maka min aina ataita daga ina kake kuma ina za ka tafi eh wani ne yau min aina jaita to duk larabcin ne ne dai na aina jaita min yi na in je hmm. a taita ne na mu wannan ne na asalin من أين أتيت لا غشن يعني من أين أنت Allah sai kuma naka naka ina min aina wuti da ai bai ba naka abu azu utita ai utita abinda an baka kenan ko min aina utita ko a taita ko utita utita daga ina aka zo maka ba utita ba utita ku ji su akwai ataya a ci akwai ata akwai yi utita آتاه الله Allah ya ba shi falala shi ya yi fassarar da kuke ba ta daidai ba ma ta kuma rasulu ya ce abinda manzo ya zo muku da shi a'a wa ma kuma rasulu abinda manzo ya ba ku zuhu ku karɓa wa ma nahakum abin abinda ya hana ku fantahu ai abinda ya ba ku na shari'a ku wa ma atakum ar-rasulu min ahkami ash-shari'ati fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ata kenan ata kenan masdarin sa sai zama mai ita ata zakata ata zakata ya bada zakka yu'ti zakata yana bada zakka ita zakati bada zakka amma idan ka ce atahu ya zo masa ba atahu ba a tahu ya zo masa ya asihi yana zuwan masa fa huwa atin mai zuwa ne shi itiyanun zuwa mun gane ai to ataki to wai waye yake wannan magana fa yaqulu Ko in balarabe yace tura yana nufin abokin magana ibara ce da balarabe yake amfani da ita tura ya tura har yakan ce ya tura ya kai abokin magana ta min aina ta ko min aila kai ta ina ka zo ka san ta inda ka zo ko ta ina aka zo maka aka kwashe maka dukiyarka ina hankalinka yake me maka nasihan Allah sai ya tambaye ka ce ina nan abin nan hankalinka ni ina nake kabarin da kaje har aka yi maka wannan satar ما ليش والعجب أنه يعلم من أين أتيع أظن ضم ماك أن أدم كياسا عند أخذ ومسا ويعرف الطريقة التي قدعت عليه كما ياسا هنيا دعك ينكي ماذا أكا أوكي شدك هنيا ديلي أكا كيش هنيا بطا وأخذ فيها كما أكا كاما شعوان لن هنيا ويأبا إلا صدوك هاشي كما يشيئ لا سياغوان لن هنيا أم فنونا مثلا أنت هنيا سيدة أبي أبنى hanya ce da akwai yan fashi a hanyar nan tabbas sai mutum ya ja shi zai duk abin da ya faru da shi ba shi ke nan ba dalila ha لأن دليلها minhu تمكن منه وتحكم wa وقوي alayhi domin dalilin da ya tsaya a wannan hanyar mai nuna masa hanya kad tamakkana minhu ya ya ce shi ya ya ya mamaye zuciyarsa wa tahakkama fihi kuma ya zama shine shugabansa wa qawiya alayhi kuma ya masa karfi a zuciyarsa ولو أضعفه بالمخالفة له إيه وزجره إذا دعا كودا وأضعفه بالمخالفة له كودا يا رفن يا متى كو يا غون ناشي بالمخالفة له تهنيك شواي تاقى متى ثم زي إيابا وزجره kuma an masa tsawa ya masa tsawa shine masa nasihan nan da a'hu idan son zuciya ya gayyace shi sai ya yi wannan hanyar da za a je a kashe masa imani haka Allah ya jarrabu ɗan adam sai ya ce wa muharabatihi idza arada akhdahu lam yatamakkan minhu sannan kuma yayi nufin ko da yayi nufin ya yaƙe shi ba zai iya ba idza akhadahu lam yatamakkan minhu in da ya riga ya kama shi wannan dalilin da ya tsaya masa akan hanya ko shedan ko annabsul ammara bisu'i ko alhawa shi ba zai iya mai komai ba walakin huwa makkanahu min nafsihi sai dai ɗan adam shi da kansa shi ne ya ba wannan shekanin dama ya samu shugabanci a kansa wa huwa afahu ya lahu shi ya mika masa hannunsa tun daga waɗancan abubuwan da Allah ya bashi ya bashi basira ya bashi nuri ya bashi akal amma biyu yake amfani da su kaga mutum shi ya mika ma shaidan hannunsa ya mika ma son zuciya hannunsa ya mika ma ransa mai umarninsa da saɓon Allah hannunsa fa huwa min ya bi manzilati ar ya yad'u yadahu fi daidai yake da mutumin da zai zo ya mika hannunsa ga abokin gaban sa ya gashi kamar yadda aka mika mu a Najeriya ko aka mika mu a daulolin musulunci ƙasashen musulmai yau an mika su ko sun mika hannayensu zuwa ga abokanan gaban su yi yadda suke so da su ba yadda kuma suka iya fa ya ya'siruhu thumma yusawimuhu su'al azab fa ya ya'siruhu sai ya kama shi wannan abokin gaba shi ne ka mushi hannu thumma yusawimuhu sannan kuma ya rika ba shi guba su'al azabi azaba wacce take mai muni ya rika shayar da shi gubar azaba azaba kuma mummuna wa huwa yastabitu fala yughar sai ya rika neman agaji amma ba za a ba shi agaji ba domin shi ya riga ya je kai kanka kai kai kai kanka fa hakaza yasta'siru lishaytani wal hawa to haka nan ma bawa yake mika kansa ya zabi ya zama fursunan shedan wal hawa da san zuciyarsa wa li nafsihi al ammarati da kuma ransa wanda ke umartarsa da saban Allah ثم يطلب الخلاق فيعجز عنه daga baya ya sulubul khalafa sai ya nemi ya kubuta ya ajizu anhu sai ya kasa kubuta shi dan ya riga ya kama shi bayan da iya ya riga ya nisa baya jin kira di yadda zai yi shine abinda da bahaushe yake cewa wai tsalle ɗaya ake a faɗa rijiya a yi duhu ba a hito ba sai ya tsalle duhu lokacin da shaidan zai zo mutum ya je ya leƙa masa hannunsa ya ce gashi mu tafi ni na ne sai daga ba sai ya fahimci ashe ba haka bane ko a duniya ko a lahira a duniya ta juya masa baya a lahira kuma lokacin da shekan zai hau da hom ya yi hudu ba ko ya lacca ba za ka ce hudu ba mu mu fahimtar ta ga alheri ko amma akwai hudu ba fata shari eh, to mu ce lacca in ba haushi ya ce lacca eh, malam sa'adu zungur ya ce a wajen menene gidan menene da hatsa a wajen latta da hatsaniya kaga irin wannan shine dan adam din da haka Allah ya jarraba dan adam wani zubin shi ga me mai nasiha yana ji me mai nasihan nan wani zubin ma yana kallon shi ba amma sai ya ji ba zai bi shi ba shi ne shi ma ne ce falamma an buliya al-abdu bima buliya bihi a ayunu بالعساكر والعدد والحصول بالا يتي فلما أنبلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصول فلما بلي العبد ألوك تند ألا يدرب باوى أكدرب باوى بما بلي به تأبند أكدربيش لشيء تعين بالعساكر يكما ألا تنبيش لو إيتي مكيش لو سبن جنوني والعدد sannan kuma aka bashi ta aka bashi suna da makamai wal usul sannan kuma ga wasu katangu ko badaloli wanda suke tsare shi daga waccan jarabawa wakila aka ce masa qatil aduwaka wa jahilhu qatil aduwaka ka yaki abokin gaban ka wa jahilhu kai jihadi da shi kai masa jahadi fa hadhihi al junud khudh minha ma shi'ta ga rundunoni nan Allah madaukakin sarki ya aje maka da sojoji ka dauki duk sojojin da kake so domin kai yakin nan tare da su wa hadhihi al usun tahsinu bi ayyi hisnin shi'ta minha wa rabit ila al-maut shi wa hadhihi al-usunu sannan ga badaloli nan tahsinu bi ayyi hisnin shi'ta ka dauke su a matsayin su zaman maka kariya da duk wacce kaga dama cikin waɗannan badalolin wa ghabit ila al-maut sannan kayi ribasi har zuwa mutuwa kar ka yadda a shigo maka gidanka a yake ka kayi ribasi kaga haka Allah madaukakin zai Allah madaukakin ya jarrabu dan adam da abokanan gaba dan adam abokanan gaban nan ne shedan ransa ne sa, da saban Allah kan zuciyarsa suna nan a matsayin makiyansa a gefe guda kuma sai Allah ya bashi wasu rundunonin sojoji ya ba shi wasu badaloli katangogin karfe Allah ya ce masa ya ɗauke su ya yaƙi da su in yaƙi ake bukata sannan idan abokanan gaban ba su riga sun shigo shi ba to kuma ya sa katangan nan badalan nan ya ta yi ribaɗi da ita ribaɗi shine aikin custom ka a shigo ma ƙasa da aikin immigration ka a shigo ma ƙasa da mummunan abu ka a shigo kan mummuna ya shigo ma ƙasa kaga su imagination ai su suke tsara kasa kan mugaye su shigo su kuma customs su suke tsara kasa ka a shigo da mugun abu haka ne aikin su aiko to su ne waɗannan alfasun din na kasa ribaɗi suke al'amru karibun ma ne shi al'amarin da ya kusa yake wa muddatul murabaqati yasiratun jiddan sannan lokacin da za a yi murabata da za ka yi wannan ribazin ka tsara ƙasarka lokacin mai sauƙi ne ƙwarai fa ka annaka bil mulki al'azami wa kad ursila ilayka rusulu bil malaki al'azami wa kad ursila ilayka rusuluhu fa naqaluka ila dari ko wa kad arsala ilayka rusulahu sai fa ka annaka bil malaki al'azim kaman wani babban sarki ne mai girma وقد أرسل إليك رسله يعيقو مك لأنسى فانسى فنقلوك إلى داره في سكة أوكيك سكة كيك جدنسى واسترحت من هذا الجهاد فيك هوتا لقوانا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك كما يغب سكانك لأبوك ننقابنك وأطلقت في دار الكرامة في أكسكيك أجدا درجة تتقلب فيها كيف شئت kana jujjuyawa a cikin wannan gidan duk yadda kake so wa fudina aduwuka fi aqsabi fi as'abil hubusi sannan aka kama abokin gabanka aka daure shi fi as'abil hubusi a gidan yaro wanda ya fi wahalar fita wa anta tarahu kuma kai kana ganin abokin gaban nan naka gashi a daure kai kuma an bakka a cikin gida an ce ka aikata duk abin da kake so gidan sarki duk fadin da kake da ba ka shiga duk falon da kage dama ka shiga duk wadakar da kage dama ka shiga ba a yi maka kaidi ba abokin gaban ka kuma gashi can an daure ka to haka Allah ya maka da ya baka haske na ilimi na imani sannan ya baka hankali sannan kuma Allah ya baka basira السجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله gidan yari ko kuma kurkukun da shi abokin gaban ka ya so ya jefa ka a ciki kad adkhalahu to an shiga sarkin ya shigar da shi ciki wa aglaqta alayhi abwabahu wa aysa min ruhi wal faraj sannan kuma kai kuma ka rarrafe masa kofofinsa shi abokin gaban naka da shi ya so ya jefa ka a cikin wannan gidan gidan yaron ko kuma wannan kurkuku sai aka yi sa'a sai ta cire shi ya juye da mujiya haka kake ma shaidan wa ayi min ruhi wal faraj kuma shaidan ya ɗeba ƙauna a game da samun rayuwa mai kyau wal faraji da kuma yayewa bakin ciki wa an tafi mashtahat suka kai kuma kana cikin duk abin da ranka ke so aljanna za ba ku fahimci abin da al mai kai qayyim yake nufi ai shedan ba ya fitar da dan adam daga aljanna ba burin shi shiga ina wuta wutar na yi ta ce gidan yara Ke ke sa'a Allah madaukakin sarki ya taimake ka sai ka kada shi a yakin da kuke yi a duniya shi ina zai ji kai kuma ina za ka koma aljanna ina ne ake samun fi mashtahat nafsuka wa anta fi mashtahat nafsuka aljanna ke. wa qarrat aynuka kuma idan ka ya tabbata ya ji daɗi da abin da ya gani jaza'an ala sabrika saboda haƙurin da kai fi tilkal muddatil yasira a wannan a wannan ɗan dakon da kai mai sauki wanda ba daɗewa za a yi a duniyar nan ba shekara nawa mutum zai yi shekara nawa mutum zai yi ka lissafa daɗin da ake ji a duniya yanzu fa lissafin da ake yi wai idan ka kai shekara talatin da biyar lissafi ya yi kasa. da arba'in ne sun ce talatin da biyar ka daina shan siga da yawa yanzu a ce mutum kai ya sha zaki ai duniya ta ta fara masa ta fara masa nisa a ce siga ba za ka zuba yadda kake so ka sha ba ka je ta a bakin ko shekarunka talatin da biyar da arba'in suke cewa sannan sai a ce duk wanda ya kai shekara arba'in to ya rika zuwa ana masa awo na cututtuka daga cikin cututtukan nan akwai ciwon koda akwai cututtukan hanta akwai ciwon zuciya akwai hawan jini akwai ciwon siga kai hadda na kansa duk wata shida ka je a maka to ina rayuwa duniya take da daɗi ka kai lokacin daga daɗin kana kallo shi yasa ma ne yake mata al-muddatu al-yasira muhamada yak kadan shi ayi hakuri akwai komawa inda za a ji daɗin na har abada to amma sai mutum ya zo wannan muddar yak kaɗan sai ya bata ka. abokin gaba sai suna nasara a kan shi shi ya ƙi yadda shi ke zai ce ka tsara nan wannan ta nan za su bullo sai kawai ya ɗanyi shi kwana biyu sai ce shi ya gaji gaskiya sai kawai koma gidan shi ne suna zuwa kawai zai su ga kofa gari a buɗe sai su shigo su faɗo yana zaune a gidansu sai a zo a harbe shi ko a yanka shi da shi da iyalansa shi ne misalin da ake shi ɗan haka yake amma idan an yi haƙuri za a koma can wa luzumika sagara li riba da kuma yadda ka luzumci astagar rami dama ai a rami ake rami suke yi in ana riba su rami ake ci a shishige ana leƙawa ana hankan ana hango abokanan gaba shine su sojojin mu shine fa suke tara wannan kasa a buhu sai su kwakwanta a baya suna nan lekowa sun su gani waye zai zo sun ji wanda ba daidai ba ne to sai su ma su mishi abin da ba daidai ba وما كانت إلا ساعة ثم انقبت أي ونن اللوكة شيني دنك دن لوكة شنكم سي وكأن الشدة لم تكن سيكم إذا ما كمان أنا من دوني أن ما بكت أجيبا أبو هون عند أكتي ما كحرام لي ها الدنيا يا شيء وش حرام شيء ما ما تكبش وش حرام شيء ما ما تكبش waccan uwarka ce haramun ce ka aure ta waccan yakka ce haramun ce ka aure ta shi ce na ana shiga aljanna sai a ce an baka mata masu ɗimbin yawa kuma Allah ya ce urban atraba inna an sha'ana hunna in sha'a faj'alna hunna abkara urban atraba haka ce wa hurun inun ka amsalin lu'lu'il maqnuni kamar lu'ulu'u ne al waɗanda suke cikin kwasfasu lu'ulu'u na cikin kwasfasu kai zaka fara kayanka da kanka sannan kuma sai aka ba da labarin aka ce lam yasmitu hunna sun qablahum wala jan babu wani ɗan adam ko wani aljani da ya taba takan waɗannan mata in naka ne an baka su kaga hakurin da kai a duniya shine gashi can sai aka ce ga wasu ababen sha an haramta maka su kakka su kuma na duniya nan dama ba daɗi suke shi ba ita giya wani na bayanin giya na ji shi yana cewa shi bai ga abin da za a sha a giya ba ana sha ana haka ko nan na kalla a talabijin an raka ana sha suna suna sha haka fa ake fi giya ba ba su da daɗi tsewaye da amani sai aka ce kakka sha ta akwai taka ta lahira da za ka sha لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إن أكا شباب تنبيده فذا أزو أنا ياي مريسا يا شاكبتوها إن متين يشاجي على الجنة إيه تاكل إيه تاكل منا يا كوي تجريدي أوي سبحان الله سبحان الله الحمد لله ما شاء الله إلا قيلا سلاما سلاما to دولنا مدة wannan سيرة sannan wancan alhayatul abadiyyah sarmadiyya za a yi ba iyaka amma wannan duk daɗin da kake ji kana cikin yi shi ke sai ka ji mutum bayan shi ya fara sai ka ji mutum ya ce maka baya sai a je mitin sai ka kowa na bin bango kaman allina ta haka mita aiki yan shekaru yan kaɗan zai yanzu ma har da waɗanda suke yan ƙanana wai zai mutum shekarun shi ashirin ko sha takwas wai zai zai ce maka yana jin baya ko kunya bai ji wai bayan shi na ciwo ya fa mutum ya ce yana ciwon baya matashi kunya zai ji ba zai iya faɗi ba to da mai mata ke ciwon baya to shi ke na yanzu ku kowa sai ga yana bin bango kamar allo ba daɗi rayuwa mutta sai ya tsira duk da mutane suna kallon ta haka wallahi ba za mu halar da kanmu ba ana nan ana sai ka ji mutum yana kafa wallahi kafa ko bai taɓa karyewa ba ba ba karyewa waye ba kawai tsufa ne shekara arba'in mallam yulahi nakasa hufi, umrihi fi jismihi fil arba'in fa innahu fi aqalihi ka kai shekara arba'in baka gane rauni ya fara shiga jikinka ba to akwai rauni a kwakwalwa eh, akwai hauka hauka ce ta ja maka baka gane haka ba to duk ka ga ba wata ba wani daɗin da za a ji in ka kalli daɗin da ake ji kai goma farko ka sake goma ta biyu ka sake goma ta uku talatin kenan to ka gama jin daɗi wallahi kana wuce goma ta uku to kuma ka shiga wani bayi Goma nan ta hudu to damuwa damuwa ta fara zuwa goma ta biyar hamsin rashi wacce tana aure ta kawo kuka ya ji an ce mijinta kaza mijinta ya kaza ai an yi kaza kullum cikin tashin hankali ai waccan kaza ai waccan te kaza ta kaza zai jin magana an sa shi a makaranta ya kiye shi kenan shi ne fa mai zuhudi yake ala hujja abu illa fa bi darbi dimagi bugun kokolwa ke da shekara hamsin sai eh, na daɗi yana kaiwa shekara sittin wallahi ba zai ji daɗin abinci ba sai ga mutum ya zo ya koma yana cin ya yi tafasa ko an yi mishi tafasa sai ka ce wata akuya wai tafasa wallahi ba dan Allah bane dole ce sai na aishi ya fi son tafasan nan tafasa ita kuma ka san ta fitowa a wajen najasa <laughs> inda najasa ake najasa a nan tafasa ta fi fitowa sai ga tafasan wajen najasa sai fulu fulu mana ta fi zo ga daɗi a wajen su za shi ta to kawai an fa kai ne je mutum yana bin dinkin <laughs> dinkin dinkin danyen ɗanya ana kuma masa shi za a dafa mishi sai cin lansar lansar ɗan albasa in ka sai in ka kawo mishi nama shi kenan ba zai ji daɗinsa ba shi yi laye yanka raguna wajen nan amma ba zai ke lansar nama ne ba wata mata an hana ta cin nama sai shi sai wallahi sai ta ci sai wallahi sai ta ci duk abin da zai faru ya faru to kaga dai yin wannan gashi nan misalai ne na ma aka yi haƙuri fa shekarun ba su da yawa za su ƙare kuma za a tafi makoma ta har abada to amma sai shedan ya mantar da mu wannan shi kenan sai mutum ya zo ya ta ma hawa kada an ce mutum ya sace biliyan kaza wani irin bala'i ne wannan ina zai tafi da su Yeah, should be picked up. Now. So, الله الرحمن الرحيم باب عرض الإسلام على الأم النصرانية da zai yi bayani akan tallar musulunci ga uwa wacce ta kasance kirista mamar mutum kirista ce to ya halatta ya rika mata tallan musulunci wannan bai fita cikin hajjul adab ba da ake bukata ma kenan ya aikata na wajibi wani zai iya tsammanin cewa da Allah madaukakin sarki ya ce a a kyautata ma iyaye sannan a kyautata musu ko ba musulmai bane su to daga cikin kyautata kai ya rika gayyata su shigo musulunci a a wannan kuskure san da zaka ma iyayenka waɗanda suke ba musulmai ba shine ka gayyato su ka rika musu tallar musulunci ka musu talla ta hanyar ɗabi'unka da ladabi da biyayyar da kake musu sannan kuma ka rika musu talla da baki kuma ka rika musu addu'a Allah ya shiryatar da su Allah ya sa su shirya Allah ya sa ka su mutu بس بس مسلم تبع إيه، فضل الله الجيلاني الإمام فضل الله جلاني ولا اللي من شرح فضل الله الصمد على شرح العلم المفرد له الإمام البخاري يتشي يتشي يتشي يتشي يتشي حديث دزي كاو نسجدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قيد الإمام البخاري يتابع العادة السعر yana nuna cewa maman sayyiduna abu huraira kirista ce kafin ta musulunta za mu ga hadisin hadisin abu huraira sannan kafin mu shiga wasu malamai sun na hadisin kamar albani albani a ta'alikin ne yamma wannan littafin ya fitar da wannan hadisin da zamu karanta a cikin zarifu al'adad al-mufrad amma su malamai sun hassana hadisin babu abdu al-islam ala al-umm al-nasraniyya babu da zai yi bayani akan cewa ana buƙatar ɗan da yake musulmi ya bujiro da musulunci ga mahaifiyarsa wadda ba musulma ba kirista ce ita حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا إكرمة بن, عم بن عمار قال حدثني أبو كثير الصحيحي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ظن هشام بن عبد الملك من سنشاك Hisham bin Abdul Malik ɗaya daga cikin sarakunan Banu Umayya malami ne babban malami ne Hisham bin Abdul Malik babansa shine Abdul Malik ibn Marwan kakansa shine Marwan ibn al-Hakam mun gane ai to to shi ya ruwaito shi wannan al-Walid ta Hisham bin Abdul Malik na san sa sosai bai san a taba shi a makaranta gashi malami shi kuma amma bai san a cutar da shi ايسر قيلة اعطاك ما دايش يغنشي ولا الوليد فشب الوليد بليدا هذا الامام الجوزي يكاوات ولا اللي تابلتا فشب الوليد بليدا ايه وليد يتاسو اما تقول متى شيء اما واوا وتغان انزو ونتاغو اخي ترى وليد يجواج ايه وليد يتفتش غني ايه عبد الملك باهي شامر عبد الملك يشيه أضر بالوليد منالا سند يا موليد يا شو تدش فيا تاتي هذا مدولو شيكو ولا إن شاء الله عبد الملك نينا إذا كشم بارد ما لما ينا شم على ما يسوي وما لما يحدد لها إذا شم أبن بأكي هو توا جم هذا شيء وتراني أنا زوني أفادا سي ولا إذا كشم بارد وتسي قليش سي تشبت قبل ما شيبك يا أيها الملك ويا أمير المؤمنين شبت قبل مشيبك yace wallahi shayyabani su'udul manaja ka tsufa da wuri ranka ya dade yalla bai ka tsufa da wuri Allah baka nasara wallahi hawa min bari ya sani na tsufa yace in na hawa min bari ban san in kuskuren na hau ko daya in in kuskuren na hau tsigar jikina tashi take to da tsigar jikina ta tashi take sai fa fara da fito eh a to fara ina da dalili ko akwai furfurar tsufa ta Allah da annabi akwai kuma furfura ta wahala eh duniya ta bigi mutum zai gan shi kawai ya furfuri to shi ne hadisi sham da malik la hadisi ya tsaya ga sayyidina abu hurairah yaqulu yace ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني والله ألا يامن وتفللا باب ونكرستا قوة بيهودي تزي جني 真的吗？那我上来就掐。